يا أحمد الشرطة الشرطة الشرطة الشرطة يا أحمد علق الدعاء بالشرط علق الدعاء بالشرط wannan ibn ibn kayyim al ya nakalce shi daga ibn taymiya a cikin i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin to littafin ne akwai shi a kasuwa a sananne ne ko a cikin su abin nan zaka samu wayannan littattafan me yasa suna ganin abin da muke faɗa kuma suna inkari mabiya ya kamata su su yi hankali a cikin wannan al'amarin ba wai lalle ne sai na ɗauka littafin na je musu gabansu su ba a suna sane da littafin kuma littafin nan a hannunsu yake